yanzu lauyoyinmu suna nan suna nazarin dokokin zaɓe da kuma tsarin mulki na Najeriya. Saboda mu dai abin da muka gani a cikin eh, dokoki na zaɓe shine inda ɗan takara ya mutu kamun a yi zaɓe. Kuma mun ga inda ɗan takara ya mutu kamun a rantsar da shi. Amma ba mu ga inda ɗan takara ya mutu ba kamun a ambace shi cewa ya ci zaɓe. Yanzu komai ya rage wajen hukumar zaɓe su gaya mana su me suka fahimta cikin dokokin zaɓe. game da wannan al'amari amma mu mun san an yi zaɓe kuma an ambaci wato sakamakon zaɓe amma an soke wasu ƙuri'u da aka jefa na ruhuna casa'in da ɗai wannan shine za a tsaya a duba. idan har ita hukumar zaɓen ta ce zaɓen za a sake fa me za ku yi kina. Eh, sai a gaya mana daga wata doka suka ɗauko wannan mu muna son a bi doka duk abin da za a yi in mun gamsu wani la alhamdu. to amma wannan baya nufin cewa kun zauna ba ku da wani mataki da kuka tsara a ajiye a hannunku a halin yanzu. wani mataki kuma muna ce maka muna muna nazari mu ma dokokin yadda su ma hukumar zabe suke nazari mu ma muna muna nazari